Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau asabar kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai mu leƙa jaridunmu na yau inda zan leƙa mana wasu jaridu a wasu ƙasashen afirka daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau mu leƙa iran da kuma shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin kanon labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. jama'a saurari assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kanin su ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ce yaƙi ba shine fita ba a rikicin kasar ukraine ƙasar rasha ta zargi amurka da ƙoƙarin aikewa da 'yan ta'adda daga syria zuwa kasar ukraine gwamnatin soji ta kasar burkina faso ta da albert drago a matsayin sabon firaministan ƙasar an sanar da 'yan wasan za su buga wa najeriya wasa fatar da za ta yi da ƙasar ghana a wannan watan yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan haraukin wajen kasar iran ya ce yaƙi ba shine ya fita ba a rikicin ƙasar ukraine amir abdullahi ya ministan harkokin wajen ƙasar iran a wata tattaunawa da ya ta tarho da takwansa na ƙasar ireland ya faɗi cewa yaƙi ba shine ya fita ba ga rikicin ƙasar ukraine babban abin da ya jawo rikicin shine yankun da ƙungiyar tsaro ta nawa take yi na fada ayyukan soji a yankin a ranar 24 ga watan fabrairu da ya gabata ne shugaban ƙasar rasha vladimir putin a hukumance ya sanar da kaddamar da farmakin soji kan kasar ukraine cewa babu wani sauran zaɓi illa kai farmakin soji kan kasar ukraine domin kawo ƙarshen tsohon baki da take yi a yankuna guda biyu da suka balle daga ƙasar a gabashin ƙasar, kuma tana kallon fada ayyukan soji da nato ke yi a matsayin barazana da yake ishara game da matakin da ƙungiyar tsaro ta nato da kawayenta suke kokarin ɗauka kan ƙasar rasha ya yi bitar yadda sojin amurka da dakarun tsaro na nato suka kwashe shekaru ashirin suna barna a kasar afghanistan babu wanda ya ce musu ufan game da batun rikicin yemen kuwa ya bayyana cewa lokaci ya da za a kawo ƙarshen yakin da saudiya ya kadamarwa kan kasar kuma mafitar siyasa ita ce abin farko da ya kamata a baiwa fifiko wajen warware rikicin na kasar yemen kasar rasha ta zargi amurka da kokarin aikewa da 'yan ta'adda daga kasar syria zuwa ukraine wani ban jami'in leƙen asiri na ƙasar rasha ya bayyana cewa ana horar da 'ya'yan ƙungiyar ta'adda ta daesh a sansanin sojin amurka da ke altamf na ƙasar siriya domin kwashe su zuwa ƙasar ukraine bayanin ya ci gaba da cewa a ƙarshen shekara ta 2021 wasu amurkawa da aka sako da gidan yari da 'ya'yan ƙungiyar ta daesh ciki hadda wasu 'yan asalin ƙasar rasha an kai sansanin sojin amurka da ke siriya da ke altamf inda suke samun horo na musamman da dabarun yaƙi irin na 'yan ta'adda da zamar aikewa da su zuwa yankin Dambas. Babban jami'in ya ƙara da cewa mafi yawancin 'yan ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish da aka aike su zuwa ƙasar Ukraine an kashe su a lokacin farmakin da ƙasar Rasha ta kai ƙasar. Sai dai har yanzu Amurka tana ƙoƙarin sake ratso da wata sabuwar cibiyar ƙungiyar ta da'ish a yankin gabas tsakiya da gabashin Afirka domin aikewa da su zuwa ƙasar Ukraine ta hanyar kasar Poland. Gwamnatin sojin kasar Burkina Faso ta haɗa Albert Odrago a matsayin sabon firaministan kasar. Rahotanni sun bayyana cewa shugaban gwamnatin ruwan kwarya ta soji ta kasar Burkina Faso, Laftanar Kanar Sandago da Miba. Ya sanar da naɗin Albert Odrago ɗan shekaru 53 da haihuwa a sabon firaministan kasar. Wannan yana zuwa ne bayan Kanar da Miba. ya sanya hannu na kafa gwamnatin ruwan kwaliyar kasar na tsawon shekaru uku kafin kuma da zaɓe da miƙa mulki ga hannun farar hula inda aka kafa mukarraban gwamnati guda 25 rashin jagorancin firaministan ƙasar na farar hula kanar da miba ɗan shekaru 41 da haihuwa ya tsaye kan madafin ikon ƙasar ne bayan kwashe kwanaki biyu ana bore a barikin sojin ƙasar lamarin da ya kai ga hamɓarar da zaɓen shugaban ƙasar christian kabore bayan da suka zarge shi da gazawa wajen kawo ƙarshen matsalar masu ikirarin jihadi shugaban ya bayyana yaƙi da masu ikirarin jihadi sake gina ƙasar burkina faso matsayin mai abubuwan da zai baiwa fifiko a tsawon shekaru uku na gwamnatin rikon kwariyar. kama saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran an sanar da 'yan wasan za su buga wa najeriya wasa da afafata da za ta yi da ghana a wannan watan tawagar kwallon kafa ta najeriya sufa eagles ta bayyana kashin farko na 'yan wasan za su buga mata wasa a fatawa da za ta yi da kasar ghana wasan neman cantar shiga kofin duniya na shekara ta 2022 wanda qatar za ta ɗauki bakunci matashin ɗan wasan nan na gaba na lasita city a demola lukman na cikin tawagar inda zai buga wa kasarsa wasa a karan farko a kwanan ne hukumar kwallon kafa ta fifa ta baiwa lukman dama na bugawa Najeriya wasa bayan fara sakawa Ingila riga. Kazalika tawagar ta 'yan kwallon su 32 ta kunshi matashi a kunyumi Amo wanda ya wakilci kasar a gasar kofin duniya na 'yan kasa da shekaru 17. Za a fara buga wasan ne a ranar 25 ga watan Maris na wannan shekaran a kasar Ghana kafin a buga wasa na biyu a Najeriya a ranar 29 ga watan da zumar fitar da wadda zai halarci gasar kwallon kofin duniya da ƙasar qatar za ta ɗauki bakunci sauran tauraron da ke cikin tawagar sun hada da kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon kasu fa'igus ahmad musa da william Ekong da wilfred ndidi da moses simon da kelechi ehinacho shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyarar da ya shirya kaiwa ingila daga ƙasar kenya Watanni sun bayyana cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya koma gida abuja bayan da ya katse ziyarar da ya shirya kaiwa ƙasar burtaniya bayan kamar ziyarar kwana uku da ya kai kasar kenya domin halartar bikin cika shekaru hamsin da kafa hukumar kula da muhalli ta majalisar ɗinkin duniya an tsara cewa shugaba buhari zai wuce kasar birtaniya da kasar kenya don duba lafiyarsa a lokacin taron ya gana da ibrahim tiwai babban sakataren hukumar yaƙi da kwararowar hamada ta majalisar ɗinkin duniya a ganawar tasu shugaban ya buƙaci yin aiki tare tsakanin ma'aikatun muhalli albarkatun ruwa da noma da raya karkara da makamashi domin yaƙi da kwararwar hamada a ƙasar. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara so zama kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Madala Aminu Ibrahim Kiyawa kenan ɗauki da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na mu jaridunmu na yau wanda zan gabatar. mu jaridunmu na yau. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na muleka jaridunmu na yau inda a cikin shirmu na yau za mu leƙa wasu jaridu a nahiyar afirka wanda suka hada da premium time ta nigeria akwai egypt today ta kasar masar sai kuma the nation ta kasar kenya idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da jaridar sudan tribune za mu fara da egypt today wacce take cewa gwamnatin kasar masar ta jajanta wa kasar pakistan dangane da harin kunan bakin wake da aka kai a wani masallaci a garin peshawar na kasar pakistan wanda ya kai ga mutuwan mutane da dama gwamnati da kuma mutanen kasar masar in ji ma'aikatar harkokin wajen kasar ta masar cewa suna jajantawa mutanen kasar pakistan da kuma gwamnatin kasar dangane da wannan rashin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta masar ta nuna damuwanta da irin yadda ake samun masu wuce gona da iri da al'amuran addini a ƙasar ta pakistan a jiya juma'a ne a lokacin da mutane suke sallar juma'a a cikin wani masallaci a birnin peshawar babban birnin ƙasar pakistan eh, a birnin peshawar a ƙasar pakistan wani ɗan ƙunan baƙin wake ya tarwatsa kansa inda ya kashe mutane akalla shida sannan wasu da dama suka ji rauni har ila yau muftin ƙasar ta masar wato mufti shauki alam shi ma ya allah wadai da wa'annan hare-hare kuma ya bayyana 'yan ta'adda a matsayin wa'anda ba sa mutunta jinin mutane kuma ba sa mutunta ɗakin allah a har ila yau muftin shi ma ya miƙa ta'aziyarsa ga gwamnati da kuma iyalan mutanen da suka rasa rayukansu sannan ya yi addu'a allah ya gafarta wa wa'anda suka rasa rayukansu sannan wa'anda suka ji rauni kuma allah ya ba su lafiya da sauri daga nan sai jaridar mu ta ƙarshe wato sudan tribune wacce take cewa shugaba abdulfata fatah al-burhan wanda ke shugabancin sojoji masu mulki a kasar sudan ya bayyana goyon bayansa ga kokarin da majalisar ɗinkin duniya take na shiga tsakani a rikicin da ya cinyewa a ƙasar ta sudan tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata abdul alburhande ya gana da wakilin majalisar ɗinkin duniya a gabacin afirka wato anet weber har ila yau ya gana da darekta mai kula da al'amuran afirka na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar birtaniya wato mu'azzam malik inda suka tattauna batun yadda za a farfado da tattauna tsakanin gwamnatin sojojin da kuma 'yan siyasar ƙasar don samun daman kafa sabuwar gwamnati wacce za ta kammala wato ayyukan da aka fara na dawo da ƙasar ta sudan kan turbar demokradiyya da kuma gudanar da zaɓuɓɓuka a lokacin da aka tabbatar masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na muleka jaridunmu na yau a yi ni lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa barkan barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa boh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki To ba tare da dogon surutu ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'ad isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin kasar abidjan da farko zan gaida yan uwa da amina arziki ina gaida shugaban wannan gida hassan barka ina gaida babban yayana malam nasiru da ke cikin ƙasar cote d'ivoire ina gaida abokina salele alhaji ino ina gaida abokina abbas a mazaunin kasar togo ina gaida abokina lawali ibrahima da ke lawai ɗaya yana gaida salu abu da ke kasar senegal mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin kasar cote assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyon boh murya musulunci da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria da yake a yau muna ƙarshen mako yana son ne ku bani dama domin in nika saƙon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga mai gabatar da wannan shirin malam hassan barka sai babban abokina mansur aliyu nasarawan birnin kebbi akwai alhaji ɗan ashe mai fitila mai yama ba zan manta da babban mai gida na ba injiniya manar musa jigar fata yana cikin koshin lafiya da hida mata ne hawa'u da nafisa zan gaida kuma kamera ilyasu yakubu digawa kadore diga ga dan fulanin warji akwai kuma isa jikan mai saje toro akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garken daura ba zan manta da sanusi madatte da magaran isu madatte da magaran ba akwai shitu tahir agadas ba zan manta da isa abubakar tsoho mai albarka ba da ke jamhuriyar niger akwai na agwa mai faci akwai letoro mai isan da dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyo rediyo na gode kwarai mai gaishe su haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ina fata za ku bani dama kamar yadda kuke bawa kowa dama ya yi gaishe-gaishe na 'yan uwa da abokan arziki. A da farko ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran da kuma sauran 'yan Najeriya mazauna ƙasar Iran da masu al'amura a cikin harami na nau'o'i na imamai. Allah ta'ala ya isar da gaisuwa mu izuwa ga kowa da kowa bayan haka ina gaishe da abokina sani makeri wanda ke can a lakwaja a yanzu ina gaishe da abokina yunusa carlos mai kama saniya ba igiya sannan ina gaishe da abokina sabi ibarde ma'aikacin kotu da ke a garin fambeguwa kaduna state ina gaishe da yan uwa da abokan arziki ciki ina gaishe da yayana muhammad lawal da aka sani da lawan bajiyo wanda ke zaune a garin fala mai gaisuwa suleiman abdullahi fala da ke nan zaune a garin Fambego karamar hukumar Kubau a Kaduna State da fatan kowa ya tashi lafiya. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran da fatan an waye gari lafiya ku ne uzair dan malam mazauni a maradi ina son a bani dama an gani dan uwa da abokan arziki musamman ma hamisu larewa mazauni ne a maradi da usaini astar ga kwalliya da sagiri isaka da magaran godiya nake da kai kanka mai shirin malam hasan barka dubin gaisuwar fatan alheri zuwa gare ka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio bs iran mai albarka kuna tare da mai sauraron ku crazy hamza yalo daga nan birnin agades a jamhuriyar niger za na gaida yan uwa da amina arziki musamman zuwa ga mai gidan namu bukari roga roga hamsa ekom konsayen namu banzema musamman zuwa ga abokina mr elila zuwa ga ilis ra'ayin zici zuwa ga yusuf faradi zuwa ga alo mai unguwa zuwa ga shita tayar zuwa ga lawal hujja zuwa ga kadura duka dan fulanin warje zuwa ga yan zandar duka yana musu fatan alheri zuwa ga abokin nawa larwai garan nawa ina gaida shi ma zuwa ga ga musamman mai shirye shirin Hassan Barka ina mishi fatan alheri a tashi lafiya mai sauraron ku Hamza Yaro daga nan birnin Agades a jamhuriyar Nijar. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa BYT daga nan birnin Tehran wake zuwa muku a cikin shirin muryoyin masu saurare malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum babban gidan radiyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina roƙon ku bani dama in isar da gaishe-gaishe na ƙarshen mako ga 'yan uwa da amanan arziki musamman ma jagoran shirin eh, malam barka. Da farko ina gaida e mutanen garin gigamawa sabuwa dukkan ba sai da wani ba. Sannan ina eh, gaida mushe halar da sauran amannan arzikin shi ina gaida hamisu mai rastoran a nan bakin wazirfa zone a da duka mushani na wazirfa ni ne mushalawali daga jamhuriyar niger a kasar maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatahu. Yau kun ba mu lokaci karshen mako mu Gai da abokan arziki da abokan hulɗa. Na farko dai kai kan ka Hassan barka ina yi maka barka da asuba. Ina gaida Rahmatu mai ɗaki na anan dan zama. Ina gaida Tanko da ƙanina da shi da mata ta Zainabu a yi ba. Ina gai da Maliki da shi da mata ta Maryama da A'i da yi ba. Ina gaida Muhammadu ɗan bare bari nan bayan ruwa. Ina gai da. Abrahamu da ita da Aliyu hamza bayan Abiyaso. ina gaida sala majuwar Abiyaso. ina gaida lawali tajaye dan na hakfar dibar ina gaida Aliyu dawai kwansanyan bazumu dan na ha fale haza wasalam assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga ga dan fulani warji shugaban ƙungiyar da alkhairi muka cin jihar bauchi ina son mai sakon gaisa na sada zumunci zuwa ga kyanwa da abokan arziki kamar su isuhu madatai da magaram akwai ibrahim haruna bingirawa bako mara kandila bukar nijar shugaba iliya mai shayi garkin daura isa jikar mai saje akwai rabi'u akwai mamman abdullahi awasha akwai hassan barka mai gabatar da shiri akwai yawa lissani ta kai MTK shan ta kai usman direban bajet akwai abokina ilyas m ilyas bulawa akwai malam haɗabi mai kwamfuta kebbi akwai ibrahim na fulani yare mai arsenal ya haya danna ganuwa gare shugaba iliya mai shayi garkin daura da dukkanin masu sauraron na gida rediyo mai gaishe ku kadora digagaran fulani warji shugaban kungiyar dalakai remote reshin jihar bauchi To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙon naka ina ga kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau barki sai kuma wani makon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya.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 отца ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad ya jaddada cewar kasashen yamma suna ci gaba da yin amfani da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyi da suke da awar kare haƙƙin ɗan adam wajen zargin kasashe da siffanta su da masu take haƙƙin ɗan adam lamarin da ke zama mafaka kuma dalilin tsoma baki a harkokin cikin gidan kasashe yana mai jaddada cewa haƙiƙanin manufar fitar da ƙudurorin siyasa da ake fitarwa kan kasar siriya ita ce kare bakar siyasar kasashe da suke daukan matakan wuce gona da iri kan kasar siriya tare da goyon bayan bakar siyasar mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da kuma ayyukan ta'addanci da kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya suke gudanarwa kan gwamnatin siriya da al'ummar kasar a jawabin da ya gabatar ta hanyar faifai na bidiyo ga zaman taron hukumar kare haƙƙin ɗan adam karo na 49 a birnin geneva a wannan mako ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad ya bayyana cewa sun yi imani da duk wani zaman tattaunawa mai dauke da mutunta darajar kasashe da al'ummu da bambance-bambancen al'adu da wayewa kuma kasar siriya tana jaddada muhimmancin ganin cewa hukumar kare haƙƙin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki matakin sanin hakikanin yarjeniyoyin da ta cimma da kasashen da suke mambobi a hukumar tun lokacin kafa ta musamman batun gudanar da zaman zaman tattaunawa na kai tsaye tsakaninta da kasashen da suke mambobi ne a hukumar da nufin cimma matsaya mai tushe kan batun kare haƙƙin ɗan adam a duk ƙasar da ake zarginta da cin zarafin ɗan adam a matsayinta na hukuma mai kula da batun kare haƙƙin ɗan adam a duniya kuma hukuma wacce take ɗaukan dukkanin mambobinta a matsayin mataki ɗaya babu bambanci tare da gudanar da taimakekeniya tsakaninta da ƙasashen da suke mambobinta da nufin tallafawa ƙasashen domin ƙarfafa ikonsu a matsayinsu na gwamnatoci da suka cancanci goyon bayan kare kasashensu da haɗin kan al'ummunsu ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad ya taɓo bakar siyasar kasashen yamma da cewa hakika kasashen yammacin turai sun doge kan bakar siyasar amfani da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da suke bin manufofinsu wajen aiwatar da bakar siyasar su ta munafinci a fagen kare haƙƙin ɗan adam inda suke zargin wasu kasashe tare da bayyana su a matsayin masu take haƙƙin ɗan adam a duniya kamar yadda suke amfani da zar zargin wajen tsoma baki a harkokin cikin gidan kasashen yana mai jaddada manufar kudurorin da ake fitarwa kan take haƙƙin ɗan adam a wasu ƙasashe musamman ƙasar siriya a matsayin dabarar samun halaccin wuce gona da iri kan ƙasar da ƙarfafa baƙar siyasar mamaya da goyon bayan 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa da suke ƙoƙarin wargaza ƙasar warwas ministan harkokin wajen ƙasar siriya ya ƙara da fayyace cewar kasar burtaniya tana jagorantar wani kuduri kan kasar siriya a hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ta kashe kuɗaɗe da suka kai dalar amurka biliyan hudu da nufin ɓata sunan gwamnatin siriya musamman a kafofin watsa labarai kamar yadda kafofin watsa labaran kasar ta birtaniya suka tabbatar da hakan don haka ma'aikatar haƙoƙin wajen kasar siriya ta yi kira ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam kan sake yin nazari dangane da matakan da take ɗauka kan kasar siriya tare da nisantar rahotannin da ake shiryawa na bakar siyasar haɗin bakin ƙasashe da suke yin dirar mikiya kan ƙasar siriya domin ganin bayanta Faisal Mikdad ya yi nuni da cewa tun a shekara ta 2011 kasar Siriya take fuskantar yakin ta'addanci da aka tsara domin rusa ƙasar kuma daga waje ake gudanar da tsare-tsaren yakin da aiwatar da shi da nufin rusa zaman lafiya da haɗin kai da kuma amincin ƙasar game da samun damar mame yankunan ƙasar. kamar yadda kasashen turkiya da amurka suka mame yankunan kasar siriya baya ga wasu gungun 'yan ta'adda da suke mame da wasu yankunan kasar da tallafin wasu gwamnatocin kasashen duniya da nufin shelanta ballewa daga kasar inda a halin yanzu suke tafka manyan laifukan yaƙi da ke ta haƙƙin ɗan adam da nufin cimma manufofinsu da na iyayen gidajensu ministan harkokin wajen kasar ta siriya ya bayyana cewa amfani da batun take haƙƙin ɗan adam ya zame babban ƙalubale kan ƙasar siriya kuma yana ci gaba da zama babban dalilin tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta siriya musamman daga ɓangaren ƙasar amurka da ƙungiyar tarayyar turai inda suke gudanar da siyasar su ta bangare guda kan ƙasar musamman sace albarkatun ƙasa da hana al'ummar siriya amfani da arzikin ƙasarta kamar yadda bakar siyasar su ta kakaba Ba takunkumi kan kasar ta siriya a harka tattalin arziki ta kara gurgunta al'ummar siriya musamman sakamakon annobar cutar corona da ta kai ga kara wurga al'ummar siriya cikin mawuyacin halin rayuwa da ta take haƙƙin ɗan adam na tushe musamman haƙƙin rayuwa da kula da kiwon lafiya da samar da abinci da ilimi game da gudanar da ayyukan raye ƙasa inda aka haramta wa al'ummar siriya waɗannan haƙoƙi da suke tabbatar da nau'in gudanar da munanan ɗabi'u da aiwatar da ta'addanci a fuskar tattalin arziki kan al'ummar siriya faisal mikdad ya yi furci da cewa duk da waɗannan kalubale da suke fuskantar gwamnatin siriya amma mahukuntan ƙasar suna ci gaba da yin aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyarsu wajen kare mutuncin ƙasar da ƙimarta tare da matsakaimi wajen ganin ƙasar ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunkulalliya musamman ta hanyar fafatukar ganin sun yantar da yankunan ƙasar daga mamayar ƙasashen waje da yaƙar gungun 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa da ake wadata su da makamai da kuɗaɗe kamar yadda gwamnati gwamnatin siriya take iyaka kokarinta wajen wanzar da tsaro da gadar da aminci ga 'yan ƙasa gami da hubasa magance musu bukatunsu na tushe hakanan ministan harkokin wajen ƙasar ta siriya faisal mikdad ya yi nuni kan rahoton da ke tabbatar da kokarin gwamnatin ƙasar duk da takaitacciyar damar da take da ita amma take ci gaba da sake gyara yankunan da ta 'yantar daga hannun gungun 'yan ta'adda domin zaunar da al'ummar yankunan da kare lafiyarsu da na haƙoƙinsu na 'yan ƙasa ƙasa musamman gudanar da matakan kiwon lafiya da taka burki ga watsuwar annobar cutar corona game da gudanar da ayyukan raya ƙasa da za su ƙarfafa gwiwar 'yan gudun hijirar ƙasar dawowa ƙasarsu ta gado hakanan faisal mikdad ya bayyana takaicin ƙasarsa ta siriya kan yadda duk ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ke yi amma tana ci gaba da fuskantar cikas daga bakar siyasar ɓangarorin ƙasashen waje na ci gaba da toshe duk wata ci gaba da za ta kyautata rayuwar al'ummar siriya musamman musamman karfafa matakan killace harkar tattalin arzikin kasar da hana shigar da kayayyakin abinci da na magunguna da makamashi gami da gindaya munanan sharuɗa kan hukumar jin kai ta majalisar ɗinkin duniya gami da janyo cikas kan duk wata yarjejeniya ta keniya tsakanin kasar siriya da kasashen da suke kawayenta ministan harkokin wajen kasar ta siriya ya jaddada aniyar kasarsa ta ci gaba da aiwatar da shirin ta na tsarkake yankunan kasarta daga mamayen kasashen waje da kuma gungun 'yan ta'adda na kungiyar 'yan awaren kurdawa da suke samun goyon bayan kasashen waje musamman amurka domin al'ummar siriya ta samu rayuwa cikin kwanciyar hankali da 'yanci a wani bangaren jawabinsa ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad ya jaddada haƙƙin ƙasarsa na 'yantar da yankin julan daga mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da jaddada matsayin ƙasar siriya na rashin amincewa da bakar siyasar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mamaya musamman shirin ta na baya-bayan nan na faɗaɗa matsugunan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida a yankin julan da ta mamaye da ya hannu riga da kudirin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 497 da aka fitar a shekara ta 1981 hakanan ministan harkokin wajen kasar ta siriya ya jaddada matsayin kasarsa na yin tofin allatsi ne kan bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida na musgunawa falasinawa a yankunan da suka mamaye ta hanyar nuna musu bakar siyasar wariya da hakan yi hannun riga da kudurorin majalisar ɗinkin duniya don haka kasar siriya tana nan akan matsayinta na goyon bayan haƙƙin falastinawa musamman batun kafa musu 'yantacciyar ƙasa mai cin gashi rashin kanta kuma Kudus ta zame fadar mulkin kasar akan iyakar da kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya ya shata a ranar 4 ga watan Yunin shekara ta 1967 tare da haƙƙin 'yan gudun hijiran Falasɗinawa na komawa su ta gado. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na muleka iran kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a masu wurare assalamu alaikum barkar mu sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne da a cikin sa muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damammaki da ake da su a bangarori daban-daban musamman a bangaren yawon buɗe ido a kasar. Da fatan masu saurari su kan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu dakaci abin da kamanta na di a bisa faifai. To da kyau, yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai sake waye ne domin kawo muku tarihin wasu muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar Iran. Domin bayyana wa masu saurare musamman masu sha'awar zuwa yawon shakatawa nan kasar Iran. Domin ƙasar Iran tana da muhimman wurare masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa kai abin dai sai wanda ya gani. To ba ta da bata wani lokaci ba yanzu bari fara kawo muku tarihin gidan Abbas wanda alama ce ta Iran. kasancewar ginin tarihi wanda aka gina a lokacin karni na goma sha takwas gidan abbas wato abbas abbasi house yana cikin garin kashan a lardin isfahan a kasar iran gidan wanda ake ɗaukarsa a matsayin gidan kayan gargajiya yana nuna alamomi masu ban mamaki da ke nuna yanayin gidajen mutanen kashan ginin yana kunshe da al'adu lambu ɗakuna hanyoyi na ɓoye ɗaya daga cikin ɗakunan gidan yana da rufi wanda aka yi ado da tsatsiran mudubi wanda suke nuna yadda tsarin samaniya yake a hasken wuta sai kuma lambun fim mai tarihi lambun fim gadin shine lambun mafi tarihi a birnin farisa ko a ƙasar farisa wanda yake a kudu maso yammacin kashan a lardin isfahan wurin yana da siffofi da kayan gine-gine mai ban mamaki da kuma tsarin ban ruwa wanda ke kai ruwa a ko'ina cikin lambuna ba tare da wutar lantarki ba. Lambun ya kunshi shingaye a tsakiya, gandun daji da gine-gine, bishiyoyin cidar da shekaru 500 da suka gabata sun kewaye gonar da tafkuna. Lambun fin da aka saka shi a matsayin wurin tarihi na asalin ƙasar a shekara ta 1935 kuma an yi mishi rijista a jerin abubuwan tarihi da unesco suke yi na kasashe daban-daban a shekara ta 2011 to daga nan kuma bari mu karkata lardin khurasan inda za mu yada zango a kudancin na khurasan yankin ƙasar ya yi kimanin faɗin mita murabba'i dubu uku ganuwar an gina ta a lokacin daular safawiya a shekara ta 1501 zuwa shekara ta 1736 ta zama wata alamar kwantaccen birnin Birjan a kudancin yankin lardin Khurasan. A tarihance ganuwar na kare jama'ar gari saboda 'yan gwagwarmaya da gidajen ƙarƙashin ƙasa waɗanda aka waɗanda aka jona su da wasu muhimman wurare cikin birnin da sansanin sojojin ƙasar. Haka zalika akwai rumbunan ajiyar abinci a cikin ginin ko da za a kawo musu yaƙi a cikin tarihin birnin ziyarar ganuwar zai sa ka san manya da kuma dubban abubuwa na tarihi da ke nan ƙasar iran daga nan bari mu ƙara yin gaba inda za mu yada zango a ƙasasciyar masarautar hantsi ta iran amma kafin nan masu saurare kada ku sha'afa wannan shiri fa na muleka iran yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma za a iya kama shirye-shiryenmu a shafinmu na yaran gizo www.hausatv1.ng yanzu kuma shirin zai ci gaba fadar Jorge Khurshid ke arewa maso gabashin Iran na daga cikin ƙasaitacciyar masarauta mafi kyau a lardin za mu yi farin ciki idan kuka ziyarci wannan gidan tarihi wanda yake kuma a garin kalat mai nisan kilomita 150 daga birnin mashhad arewa maso gabashin lardin khorasan razavi to daga ƙarshe kuma bari jirgin namu ya kai ziyara zuwa garin firdausi yankin razavi khorasan wani babban yanki ne wanda yake arewa maso gabashin iran wannan yanki gida ne ga manya-manyan masana ilimin kimiyya da shehunan malamai da mawaka kamar irin su firdausi wanda aka fi sani da firdausi da kuma attar na shabur garin Kurasan na cikin tsoffin wuraren tarihi wanda aka samar da su tun lokacin daular farisa a lokacin farisa tana mamaye fiye da rabin nahiyar asiya da turai Tuma saurare gashi mun kuraro bayani amma lokaci ya riske mu. Don haka ya zama wajibi in daga aya a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke wani sabon shirin. Amma kafin nan amma duk waɗanda ku ji su ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu a shafinmu na gizo wato www.hausatv2.ng. masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun wani sabon rikicin siyasa ne da ya kunno kai a ƙasar libya na naɗa sabon firaministan libya daga majalisar dokokin gabashin ƙasar ta barok domin ya mai gurbin asalin firaministan ƙasar ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke birnin tripoli fadar mulkin ƙasar ta libya da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rundunar soji da na jami'an tsaro a yankin yammacin ƙasar libya sun buƙaci majalisar shugabancin libya da ta fitar da sanarwar rusa majalisar dokokin garin tabarok da ke gabashin ƙasar domin rusa tasirin duwani matsayin da zai fitar kan harkokin siyasar ƙasar wannan kira na rundunar sojin da jami'an tsaron ƙasar ya zo ne bayan da majalisar dokokin ƙasar libya da ke garin tabarok ta ɗauki matakin gudanar da zaman tattaunawa tare da cimma matsayar tsige firamin. ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar abdulhamid addabaiba ta hanyar mai gurbinsa da fatahi bashaga har ila yau rundunar sojin da jami'an tsaron yankin yammacin kasar ta libya sun jaddada yin kira ga majalisar shugabancin libya a matsayin ta na majalisar kolin kula da harkokin rundunar sojin kasar ta libya kan ta fitar da hukuncin rusa majalisar dokokin garin tabrok tare da yin kiran gudanar da zabuka kasar a lokacin da aka cimma daidaiton baki a kansa wannan sanarwa ta rundunar soji da jami'an tsaron an watsa ta ce ta hanyar gidan talabijin ɗin ƙasar kuma manyan jami'an rundunar soji na jami'an tsaron yankin yammacin ƙasar ta libya sun hada da abdulgani al alkikili shugaban rundunar wanzar da zaman lafiya da ke ƙarƙashin majalisar shugabancin ƙasar libya da ayub boras jami'i mai kula da tsaron fadar majalisar shugabancin libya da kuma wasu adadi na jami'an rundunar sojin libya da suka yi fice a yaƙi da siyasar mamayar janaral halifa haftar mai ritaya jagoran tsoffin sojojin kasar da ke karkashin gwamnatin libya mai matsuguni a garin tabarok da ke gabashin kasar yakin mai taken gumurzun bashin dutse mai aman wuta da sojojin gwamnatin haɗin kan ƙasa karkashin jagorancin tsohon firaministan ƙasar fayyas asarraj suka ƙaddamar da farmaki kan sojojin janar halifa haftar jagoran tsoffin sojin libya da nufin hana shi yin kutse a wasu yankunan ƙasar bayanin rundunar sojin libya da na tsaron kasar ya fayyace cewar hanya ɗaya tilo da za ta kai ga warware dambaruwar siyasar libya ita ce gudanar da zabuka a kasar amma tabbas rundunar sojin da na tsaron kasar suna matukar adawa tare da rashin amincewarsu da matakin majalisar dokokin garin tabruk ta ɗauka da ya shafi kafa gwamnati wanda ya saba wa dokoki da hurumin harkokin majalisar kuma wannan mataki na kafa wata sabuwar gwamnati ba tare da yawon sauran bangarorin siyasar kasar ba lamari ne da zai yi hannun riga da yarjejeniyar siyasa da aka cima a kasar hakanan bayanin rundunar sojin da na tsaron kasar ya sanar da tsananin burinsa na ganin birnin tripoli fadar mulkin kasar ya ci gaba da zama lafiya da ma dukkanin sassan kasar kuma rundunar sojin da na tsaron kasar suna adawa da duk wani matakin sake kunna wutar rikici a kasar a nashi bangaren sabon firaministan da majalisar dokokin libya da ke garin tabaruk a gabashin kasar fatahi bashaga ya yi furuci da cewa ba zai yi amfani da karfi ba wajen ganin ya ɗare kan karagar firaministan libya bayan sa da majalisar dokokin kasar ta yi bisa dacewarsa a nashi bangaren shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya sanar da cewa matakin da majalisar dokokin kasar libya da ke da zama a garin tabaruk a shiyar gabashin kasar na kada kuri'ar amincewa da fatahi shaga,. a matsayin sabon firaministan libya yana matsayin sabawa yarjejeniyar siyasa da aka cimma a kasar a nata bangaren gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin firayim minista abdulhamid addabaiba ta bayyana cewa za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a hukumance a matsayinta na halittacciyar gwamnatin ƙasar tana mai zargin majalisar dokokin garin tabaruk da gudanar da magudi wajen ƙara yawan ƙuri'un da aka kada domin baiwa fatahi bashaga amincewar kafa gwamnati a nashi bangaren fatahi bashaga ya bayyana cewa yana fatan ɗare kan karagar firaministan libya a birnin tripoli cikin aminci duk da matakin da abdulhamid aludabaiba ya ɗauka na mamaye madafin iko har ila yau fatahi bashaga ya fayyace cewar babu wani shirin yin amfani da ƙarfin soji daga bangarensa kan gwamnatin tripoli wajen ganin ya kai ga ɗare karagar firaministan ƙasar kamar yadda fatahi bashaga ya yi furuci da cewa da zarar ya yi rantsuwar kama aiki a gaban majalisar dokokin kasar da ke garin tabaruk a shiyar gabashin libya zai kama hanyar tafiya birnin tripoli yana mai nuni da cewa akwai shirye-shirye da aka gudanar a birnin na tripoli da suke tabbatar da amincin mika masa ragamar shugabancin firaministan kasar karkashin gwamnatin haɗin kan kasa fatahi bashaga da a baya ya taɓa riƙe mukamin ministan harkokin cikin gidan libya yana mai jaddada cewa ya ƙuduri aniyar ganin an gudanar da zaɓuka a ƙasar a shekara mai zuwa a wa'adin da majalisar dokokin ƙasar ta ƙayyade inda ya ƙara da cewa yana son ganin an cimma yarjejeniya tsakaninsa da cibiyoyi da jam'iyyun siyasar ƙasar kan harkokin da suka shafi zaɓuka a libya tun a ranar goma ga watan fabrairun da ya gabata ne majalisar dokokin libya mai matsuguni a garin tabarok ta dauki matakin nada fatahi bashaga a matsayin firaministan libya tare da ba shi damar kafa sabuwar gwamnati a ƙasar bayan da aka dage gudanar da zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamba na shekarar da ta gabata saboda sabanin da ake da shi tsakanin cibiyoyi da hukumomin kasa. kasar kan dokokin zaben kasa da kuma rawar da bangaren shari'a ke takawa a harkokin zaben kasar libya kullar wata sabuwar rabuwan kai a libya kan matakin da majalisar dokokin kasar da ke garin tabarok ta dauka na nada sabon firaminista da nufin mai gurbin firaminista mai ci a kasar shin hakan zai kai ga samun nasarar ci gaba da kasancewar libya kasa daya dunkulalliya Mimba Majalisar Koli ta ƙasar Libya fatahulla Asariri ya bayyana fatansa kan yiwuwar samun fahimtar juna tsakanin Majalisar Kolin ƙasar da Majalisar Dokokin Libya inda za su ɗauki matakin cimma matakin warware saɓanin siyasar da ke tsakaninsu da zai kai ga samar da zokan zaben shugaban ƙasa na 'yan majalisun dokokin ƙasar. yana ganin samun haɗin kan ƙasashen yanki kan ganin muhimmancin zaɓuka a libya zai taka gagarumar rawa wajen warware saɓanin cikin gidan ƙasar libya saboda kowane ɓangaren ƙasar yana da kyakkyawar niyya kan abin da shafi harkokin cikin gidan ƙasar ta libya duk da cewa fatahullah asariri ya soki da miran abin da majalisar dokokin kasar da ke garin tabaruk ta dauka na janye aminci kan firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid addabaiba da mai gurbinsa da fatahi bashaga yana mai bayyana kudurin da cewa mataki ne mai hatsari da ba zai kai ga nasara ba saboda mataki ne da aka ɗauka ba tare da cimma irjejeniya da sauran ɓangarori da lamarin ya shafa ba musamman majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar tabbas tun kafin ranar goma ga watan fabrairun da ya gabata a lokacin da majalisar dokokin garin tabaruk ya gabatar da shawarar janye amincin amincinsa ga firaminista minista abdulhamid addabaiba da nufin mai sa da fatahi bashaga shugaban majalisar kolin gudanar da mulkin kasar khalid almishiri ya bayyana matakin da cewa bai dace ba kuma hakan zai rusa amincin da ke tsakanin majalisar dokokin kasar da ke garin tabaruk da majalisar kolin mulkin gudanar da mulkin kasar libya kamar yadda tun kafin ɗaukan matakin firaminista abdulhamid addabaiba ya bayyana aniyarsa ta kin mutunta ƙudurin ta rashin miƙa ragamar shugabancin minister ga fatahi bashaga hakanan a asariri memba a majalisar kolin ƙasar ta libya ya yi furuci da cewa an gudanar da zaman janye aminci ga minister haɗin kan ƙasar libya abdulhamid addabaiba a majalisar dokokin ƙasar da ke tabaro cikin ruɗani ba tare da tantance mutanen da da suka kada kuri'a kan janye amincewa kan firaministan libya abdulhamid da baiba da waɗanda suka kada kuri'ar goyon bayan fatahi bashaga yana mai jaddada cewa tabbas majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar bai amince da wannan mataki ba a nashi ɓangaren memba a majalisar dokokin ƙasar libya aiman saiful nasir ya bayyana mahangarsa da cewa bullar wannan saɓani ba zai sanya a sake saɓar makamai domin faɗa da juna a ƙasar libya ba duk da cewa hakan zai zafafa matsalar dambarwar siyasa a ƙasar yana mai ganin har yanzu akwai hanyar sasantawa tsakanin ɓangarorin siyasar ƙasar saifin nasar ya bayyana yiwuwar fahimtar juna tsakanin 'yan libya sakamakon samun fahimtar juna tsakanin kasashen turkiya da hadaddiya daular larabawa yana mai bayyana cewa rikicin kasashen da suke tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar libya a halin yanzu ya yi kaɗan tare da kawai da kan ƙasashe da suke da saɓanin mahanga kan ƙasar ta libya musamman fargabar da ta kunno kai dangane da yakin ƙasa da ƙasa kan ukraine da zai kai ga bishe hasken rikicin rikicin ƙasar libya ta hanyar rashin bashi wani tasiri dangane da batun janye aminci daga prime minister abdulhamid addabaiba dan majalisar dokokin ƙasar libya aiman saifin nasar ya doge kan cewa da hannun majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar wajen ɗaukan matakin yana mai cewa majalisar dokokin libya da majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar sun cimma yarjejeniyar cewa kafin samar da kundin tsarin dokokin zaɓe za a zaɓo wani sabon shugaban majalisar majalisar gudanarwa tare da jaddada cewa barin abdulhamid addabaiba kan mukaminsa zai kara janyo rabuwan kai tsakanin gabashin libya da yammacin kasar tun farko dai an tsayar da ranar 24 ga watan disamban shekarar da ta gabata ce a matsayin ranar gudanar da zaɓukan libya amma bular saɓani tsakanin ɓangarorin 'yan siyasar ƙasar ya tilasta cimma matsayar ɗage zaɓuka da nufin gudanar da su nan gaba Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban. Ku huta lafiya. To masu sauraro tun da mana da sauran lokaci ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Ministan harokin wajen ƙasa Iran ya ce, yaƙi ba shine ya fita ba a rikicin ƙasar ukraine amir abdullahi min sanakin wajen ƙasar iran a wata tattaunawa da ya ta tarho da takwansa na ƙasar ireland ya faɗi cewa yaƙi ba shine ya fita ba ga rikicin ƙasar ukraine babban abin da ya jawo rikicin shine yankun da ƙungiyar tsaro ta nawa take yi na fada ayyukan soji a yankin a ranar 24 ga watan fabrairu da ya gabata ne shugaban ƙasar rasha vladimir putin a hukumance ya sanar da ƙaddamar da farmakin soji kan ƙasar ukraine da cewa babu wani sauran zaɓi illa kai farmakin soji kan ƙasar ukraine domin kawo ƙarshen tsohon baki da take yi a yankuna guda biyu da suka balle daga ƙasar a gabashin ƙasar kuma tana kallon fada ayyukan soji da nato ke yi a matsayin barazana da yake ishara game da matakin da ƙungiyar tsaro ta nato da ƙawayenta suke ƙoƙarin ɗauka kan ƙasar rasha ya yi bitar yadda sojin amurka da dakarun tsaro na nato suka kwashe shekaru ashirin suna barna a kasar afghanistan babu wanda ya ce musu ufan game da batun rikicin yemen kuwa ya bayyana cewa lokaci ya da za a kawo ƙarshen yakin da saudiya ke kadamarwa kan kasar kuma mafitar siyasa ita ce abin farko da ya kamata a baiwa fifiko wajen rikicin na kasar yemen masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duk wa'anda kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh